yanzu haka dai an ƙara tsaurara matakan tsaro a garin jalingofa da jihar taraba don tabbatar da doka da oda yayin da ake dakon isowar gwamnan jihar dan baba yi, wanda ya shafe fiye da watanni goma a gadon asibiti tun farkon rundunar 'yan sandan jihar ta yi gargaɗin cewa ba za a lamun cewa duk wani da zai fake da komawar gwamnan ba wajen ka fitina yayin da jama'an jihar ke cigaba da bayyana ra'ayinsu. a yanzu haka yana cikin garin gafa da jihar taraba inda kwata ina ka duba alamun garin ya dau harami ne dangane da dawon gwamnan jihar wato dan baba sun tai da ake ta faɗi nan da yan wasu awowi zai shigo. sunana muhammad musa mutum dawon gwamna alhamdulillah dama mu ma muna farin ciki da dawansa muna ji zai dace sannan yanzu haka ma gashi ne cikin a cikin gari an sa hukumomi suna nan suna ta sintiri domin abin hagurin wani tashin hankali hakan nan na honorable haruna ibrahim daniel muna matuka farin ciki yadda ubangijin allah ya sa gwamnan mu zai dawo za mu yi taraya mai kyau za mu ji jawabi kuma a bakinsa saboda haka ina kira ga 'yan siyasa na mu mai da hankali ga abin da zai kawo cin gaba a kasanmu maganan bambancin ra'ayi ko kuma cewa matsayin nan ya kamata ko kuma dole dole ne yi ba shi bane sunana reverend dr yunis iliya kira da zan yi ma 'yan siyasa da 'yan taraba gaba daya lokaci ne ya yi yanda za mu karbi dan baba da murna da farin ciki dukkanmu sannan ina so duniya duk ta sani mu sani cewa allah ke da iko gode ma musamman mashi his excellency shi alhaji garba umar wanda Allah Ubangiji ya kawo shi a lokacin da ɗan baba ya samu wannan hatsari ya zauna ya karɓa ya rike ya kuma lura da mutanen taraba domin inda yana da ha'inci ko munafurci da ba haka muke ba amma da yake Allah ya zabo shi ai Allah ba wawa bane da ya ɗauko shi bai ma san zai zo taraba ba a baya dai an share da cewa gwamnan zai dawo amma kuma sai a ji shiru lamarin da sa jama'an jihar a yanzu ke kasa kunne su ji irin jawabin da gwamnan jihar zai idan ya komo shi ko mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar da ke nuna farin cikin sa game da saukin da mai gidansa ke samu ya gargadi al'umman taraban da ake kai zuciya nesa ai komai na Allah ne wannan kuma iya samun kowa kuma Allah sa zai tashi zai zo ya kama mulkin shi ai muna rike mishi ne da shi ne zo zai ci gaba da mulkin kamata ya yi mu rike juna tsakaninmu da Allah kai kirista ne kai musulmi ne duk yan uwan juna ne a daina nuna bambanci nuna bambanci nan shi yake kama na matsaloli a nan to ina roƙon su don Allah dan annabi mu tabbata cewa mun rike juna tsakaninmu da Allah mun samu rayuwa mai kyau a wannan jiha mu Allah kuma albarkaci wannan jiha Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya